yanzu idan muka duba anan za ku ga ya ba mu chatting ya ba mu status ya ba mu image sannan ya ba mu videos sannan kuma ya hada mana da voice to da haka dukkanin su zaka iya dawo da su da zarar wani ya turo ma sai ya goge to kai kai sai zaka iya dawo da shi zuwa cikin chatting ɗinka a bangaren whatsapp don haka yanzu abin da zamu shi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake kasancewa da ku a wani sabon bidiyo ok to kamar yadda muka saba kawo muku abubuwa da suka shafi kimiyya da fasaha yawa mun kawo muku wani sirri da ya shafi whatsapp ta yadda za ka dinga karanta ko in ce za ka dinga dawo da dukkanin wani mesa da aka goge a cikin whatsapp misali ta iya yiwuwa kaga kana cikin chatting sai ka dan sauka haka sai ka ga wani ya turo ma mesa to amma kuma ya goge wannan mesa din to kana damar da za ka karanta wannan website din cikin gaggawa ba tare da ka sha wahala ba ok to amma kafin mu shiga izuwa cikin gabatar da shi kansa tutorial din idan wannan shine farkon zuwan ka cikin channel din kada ka manta ka danna mana alama ta subscribe sannan ka danna alama ta karrawa ta haka ne zaka dinga samun dukkan wasu videos da muke dorawa a cikin channel din ok to kai tsaye mu fara bidiyon a kafin mu shiga dai zan sa muku link din bidiyon a description na application din a description na wannan bidiyo ta yadda da zarar ka taba zai kai ka zuwa cikin wani website wanda daga bisani zaka ga wurin da aka ce ma dandana domin sauke application din a cikin wayarka da haka dukkanin wasu bayanai da za ka ga an yi a cikin website din bayanai ne da aka yi shi cikin yare na hausa za ka iya ƙara karantawa domin ka fuskanci yadda za ka yi aiki da shi kansa application din ok to da zarar ka yi download ɗinsa wannan ita ce fuska ta application din kamar haka da kuke gani kawai kai tsaye za mu zo mu buɗe shi kamar haka kamar yadda na faɗa muku duk wani message da ga an goge ba ma iya message ba ko foto aka tura ma a whatsapp sai aka goge wannan foton to kawai kai tsaye za ka iya samun dama ka dawo da wannan foton ta hanyar amfani da wannan application sannan ko da a ce boys aka yi sai aka goge wannan boys din to kawai kai tsaye wannan application zai dama da wannan boys din kuma za ka iya saurara sa a daidai lokacin da kake bukata to yanzu sai mu taba wannan alama ta kibiya din kamar haka wannan aro da yake ta nuna shi za mu ta taba kamar haka da kuke gani sai mu ce alawa a daidai na wajen sai mu sake taba to anan zai ce mana na go to setting to sai mu je kamar haka domin mu bashi dama mu kunna shi a cikin wayar kenan sai mu duba shine wannan kamar haka da kuke gani to sai mu kunna shi kamar haka anan sai mu ce allow daga nan sai mu koma zuwa cikin application din to anan kai tsaye za ga yayi wato ainihin wannan kirgen kamar haka da kuke gani sai mu dashi ya kammala to daga nan zai ba mu wannan fuska ta whatsapp din idan ka ga whatsapp din yana kashe sai ka kunna shi kamar haka da kuke gani to gashi mun kunna whatsapp din kamar haka to sai mu taba wannan alama din ok to daga nan shikenan mun gama saita wannan application din to anan zai kawo mana wannan rubutun sai mu ce close a daidai nan wajen yanzu bara na fita na bude data ta ku dinga gani ko ce ku dinga ku ga yanda dukkanin whatsapp din ko ce message ina da yake cikin whatsapp zai koma zuwa cikin wannan application din don haka bari an dan kunna data ta an dan jira mu gani ok yanzu bari na sake bude whatsapp a ah, shi wannan application din kamar haka da kuke gani bara mu gani ko da a ce mesa din duka sun shigo wake to tun kun ga dukkanin wani mesa da yake cikin wasa din mu ya dawo ya zuwa cikin wannan application din to yanzu haka zaka iya domin ka jarraba yanda aikin abin din yake zaka iya zuwa ka samu wani ka ce ya tura ma message sannan sai ya goge shi a can asalin whatsapp kenan to kawai kai tsaye kana dawowa ya zuwa cikin wannan application din zai baka dama ka yi wato ainihin dawo da wannan mesa din ka karanta shi yadda kake bukata to misali idan kuma kana so ka abin din dawo da boys misali an turo ma boys sai aka goge wannan boys din kafin ka saurara me aka ce a ciki to kawai sai ka zo wajen waɗannan ɗan layuka guda uku sai mu taba shi kamar haka to a nan za ku ga ya ba mu idan muna buƙatar mu ga chatin idan muna buƙatar mu ga status idan muna buƙatar a dawo mana da hoton da goge a whatsapp ko kuma bidiyo ko kuma voice ko kuma audio ko kuma document to kawai kai tsaye sai ka zaɓi kowanne za a dama da dukkanin wannan abu da kake buƙata a dama da shi wanda aka goge a whatsapp da haka wannan shine application da zai baka dama ka yi wato ainihin ka dawo da dukkanin wani mesa da aka turo ma aka goge a kafin ka karanta kenan da haka anan muka kawo karshen bidiyon da fatan bidiyon ya burge ku kada ka manta kai like na bidiyon sannan kai share din sa domin sauran yan uwa su amfana wai to kai zai mu kasance da ku a bidiyo na gaba